بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب صلة الرحم تزيد في العمر babi na ashirin da takwas a cikin wannan littafi al'adab al-mufrad babban malamin hadisi al-imam al-bukhari amirul mu'minin fil hadisi alaihi rahmatullah ya buɗe shi yace babun babi shilatul rahimi tazidu fil umri sada zumunta na ƙara ma mutum rayuwa sada zumunta ta fil umri sada zumunta na ƙara ma mutum rayuwa malamai sun tattauna akan ziyadatul umri ziyadatul umri al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh muslim yace maganganun da suka fi kusa guda uku ne ko maganganun da malamai in aka tattara su guda uku ne. ƙauli na farko shine ƙaulin da ke cewa abin da ke faruwa shine Allah maɗaukacin saki ba ƙara ma mutum rayuwa zai yi ba a'a zai sa rayuwar ta zama mai albarka ziyadatul umri ay barakatuha barakatuhu in an ce yuzadu fi umrihi ay yubaraku lahu fihi in an ce za a ƙara ma mutum rayuwa ana nufin za a sa rayuwar ta zama mai albarka shi ya shekara talatin ya koma ga Allah amma idan za a ga intajat ɗinsa da musahamat da ya bada na ci gaban rayuwar al'umma shi a ga alal aƙalli mutanen da ayyukan da ya sun kai na kila wanda ya kai shekara ɗari ko shekara ɗari da ashirin ko shekara casa'in ko fiye da haka shine suke cewa rubba umrin qasrat amaduhu wattasa'at amdaduhu akwai rayuwar da za a same ta qasrat amaduhu in za a tsaya a kirga kwanakin da aka yi shi a gaba su da yawa amma wattasa'at amdaduhu amma abubuwan da aka yi na tagomashi da alkhairai to sai a ga masu ɗimbin yawa ne sai a ce a'a wane ne wannan shi yasa aka samu wani malami ya rubuta littafi ya ce ya sa masa suna man mata fil arba'in min al ulama'i malaman da ya tattara malaman da basu fi shekara arba'in ba suka rasu malaman da basu wuce shekara arba'in ba suka rasu a duniya ya faro tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin nan ai malamin da ya rubuta littafin dan wannan zamanin malaman da basu wuce shekara arba'in ba amma ga alkhairan su nan to wannan kaulin farko kenan ƙauli na biyu suka ce abin da ake nufi da ziyadatul umri eh yuzadu fi umril insani haƙiƙatan ana ƙara rayuwar mutum tabbas shi aka tambaye su aka ce ya ke ituwa ya haka za ta faru da ce abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki sai ya rubuta a cikin Allahul Mahfuz fulanun ya ishu 70 sana wani zai rayu shekara saba'in? mala'iku su san wannan amma a cikin ilimin Allah wanda bai sanar da mala'iku ba bai rubuta a cikin Allahul Mahfuz ba shi kaɗai yake ɓanta da wannan ilimin sai ya sa masa sharaɗi cewa amma zai yi aikin alkhairi an ƙara masa shekaru ashirin saboda aka ce shekara casa'in wasu kuma suka ce a abin da ke faruwa Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta a cikin Allahul Mahfuz cewa shekara casa'in zai yi, amma a cikin iliminsa ya san cewa shekaru saba'in ne na haƙiƙa. Idan ya aikin alkhairi kamar silatun rahimi, kamar walidai ne, shi kenan sai ya zama ashirin ɗin nasa sun ƙaru sai ya zama ya shekaru casa'in. Shi ne yamhullahu ma ya sha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitabi. Allah na share abin da ya ga dama kuma yana ƙara abin da ya ga dama. yamhullahu ma sha'u. Allah na goge abin da ya ga dama wa yusbitu kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama ai wa indahu ummul kitab ai uwar littafi a wurinsa take uwar littafi ita ce Allahul mahfuz to kauli na uku kenan kauli na hudu na kauli na biyu kenan kauli na uku sai suka ce a'a an yuzkara ba'da mautihi bi husni dhikr idan mutum ya mutu shi ya riga ambatansa da kyakkyawan ambatutu to shine shine shine shauki ya dauka shi yace farfa'a li nafsika ba'da mautika zikraha fa dhikru lil insani umrun sali yace kai kokari ka dauka ka lokacin da kake da rai domin idan ka mutu a riga a ci gaba da ambatanka domin mutum ya mutu a ci gaba da ambatan shi to born again kenan eh eh an sake sa kenan an sake haihuwar shi to to wannan na aqwal din malamai sun yi su eh dukkanin su zaka iya zaka iya fahimtar su tunda fassara ce da malamai suka yi amma wasu malamai sun rauna na kauli na uku cewa an yuzkar al-insanu bi husni tana'i wa wadh ba ba'da mauti suka ce shine ab'adu al-aqwali ila sawabi shine yafi nisa da daidai amma biyun farko to suna da ƙarfi ko dai ya kasance tabbas karawa ake yi ga fassara karawa ko kuma ya kasance ana nufin barakatul umri ne ana nufin albarkar rayuwa sai mutum ya rayu ai a cikin mutane akwai waɗanda ba su da ba su da amfani to amma wannan magana ta uku ita ma a bar kula ce a bar kula ce yanzu da za a lissafa maka wasu wasu mutane a ce wasu a faɗi sunansu kai baka taɓa jin sunansu ba amma yanzu aka ce mala abu ga gumi a ada'uhu wa ahibba'uhu alimuhu ko da masoyansa da makiyansa duk sun san shi amma da za a ambaci sunan wani babban mai kuɗi da aka yi shi ce nan ba a san shi ba yanzu in aka ce in aka ce in aka ce alasa alaji alasa ka a ce dan tata ai an ce dan tata baban dan shi ne zai sa a san shi a shi alhaji alhassan alhaji alhassan eh. a ce alhaji alhassan ko kuma a ce alhaji alhassan kano mutum nawa suka san shi alhaji alhassan kano alhaji alhassan kano ka a ce dan tata ai kaga dan tata dan shi ne yasa yasa za a san shi ko saboda an ce dan tata mutane sun san dan tata to amma sai a ce sai ka zo ka ce alhaji alhassan kano shi ko mallam abaka gumi ka juya ma kaka ce malam sai ka ce alhaji abubakar gumi an san waye ba zai gane shi ba ko kuma ka ce ko ka ce ko ka ce alƙali alƙali abubakar gumi waye waye bai san shi ba ka ga ba wanda ba zai san shi ba ka ga fa zikru lil insani umrun sali eh kama asha qaumun kama ta qaumun wa qad baqiyat makarimuhum wa asha qaumun wa hum nasi amwat akwai mutanen da sun mutu amma ana nan ana ambatan su da abin arziki ana ambatan su da abin arziki wasu ko suna nan da rai amma ba su da amfani ba a san su ba ba su da amfani to Allah ya tsare mu to waɗannan su ne maganganun guda uku da malamai suka yi waɗanda suke da irin wannan kwafin nawa mai ta'aliki mai tahqiqin littafin ya kwafo wannan maganar daga sharh muslim na al-imam an-nawawi in mutun ya koma sharh muslim zai gani حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hadisi ya tsaya ga sayyiduna Anas dan Maliku radiyallahu ta'ala anhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma khadimin sa mai riwaya daga gare shi shine Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri babban malami daga cikin malaman al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yana cikin sigarut tabi'ina ko kaga dan yayi riwaya daga Anas radiyallahu ta'ala anhu ba dole bane ka sai yana da wasita domin al-Imam Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu ya dade a duniya manzal sama shi kanshi ya masa addu'a Allah ya dada ya sa mishi rayuwar shi ta tsawaita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzal sallallahu ya ce man ahabba an yusqa lahu fi rizqihi duk wanda yake son a yalwata masa arzikin sa arzikin sa ya yalwata ba zai zama yana cikin kuncin rayuwa ba wa an yunsa lahu fi atharihi sannan kuma a ƙara masa a tsawaita masa ajalinsa al'asar al'ajal ajalinsa yunsa a ayyuzad a ƙara masa ai shine can ƙur'ani yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri kaga nasi'u shine jinkiri da ƙari ai shine ake da riban nasi'ati ko eh to shine nan yace an yunsa lahu fi azrihi a yi ma mutum addu'a a ce fa Allah ya tsawaita masa rayuwa ba ba ba ba ba alkhairi bane kawai domin tun kafin zuwa musulunci suna yin wannan addu'a suna yi ma mutum wannan gaisuwar an zo gaida babban mutum sai a ce adalallahu baqa'aka adalallahu baqa'aka shine fa ranka ya dade fa fasdara kenan mai yanci ranka ya dade kenan in ya dade sai yi ne halil hayatu fi nafsiha ghayatun laysat ghayatan dan an rayu shi kenan manufa ta tabbata a'a atalallahu aka bil khairati ko in an yi ma mutum wannan addu'a aka yi wannan kaidi kaidi bil jarri to kaga yayi daidai amma kai atalallahu baqa'aka to litab ala maza ai sa'adu ya ma wannan mutumin banzan addu'a ko ya zo ya ce masa in ya ce a to tun da dai an ce a faɗi gaskiya to ni wallahi zan faɗi gaskiya <coughs> فإنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير مع السوية الله يا من شرئك فإني عدؤ عليك بثلاثة شيتوني ما ذمك الدعاء أكو yace Allahumma tawwil fi umrihi yace ya Allah ka sa ya dade a duniya alkhairi ne ke ya ce Allah maɗawil fi umrihi ya ce wa a'mi basarahu sannan ya Allah maɗaukacin sarki ka sa ya zama makahu ga tsawon rayuwa da tsufa sannan ga makanta sannan ya Allah maɗaukacin sarki wabtalihi fi dinihi ya Allah ka jarrabe shi a cikin addininsa ya samu matsala sai kenan Allah ya ansa Allah ya tsawaita rayuwarsa mai riwaya ya ce wallahi na gan shi girarsa gashin idansa nan na saman nan ya faɗo ya rufe idansa amma da ya ji muryar wata 'yan yarinya 'yan matashiya sai ya bi ta yana kamo ta sai ya yi lalata da ita haka har ya mutu in ya zo ya ga tarin jama'a sai ya ce ana da'awatu sa'adi ya ce ni ne addu'ar sa'adi ta tabbata a kaina to kaga ashe ai ma mutum addu'a a ce kawai Allah ya tsawaita mishi rayuwa to da me yanzu a cikin wannan yin wannan zamanin a ce Allah ya sa ka dade a duniya kai ta ganin bakin ciki a'a Allah ya sa ka daɗe a duniya kuma da alkhairi in babu alkhairi to shi ce kenan Allah maɗaukacin sarki to ya sa shi to to na farko kenan to manzon sama ya faɗi wannan yace man a an yusada lahu lahufi ya wa an yunsa lahu lahufi atharihi wa an a tsawaita masa a masa jinkiri a cikin ajalinsa to falyasil rahimahu to ya sada zumuntarsa kun ga mahallin shahid kenan na hadisa duk mutumin da ke buƙatar waɗannan abubuwan guda biyu albasu fi sannan wannan nasu fil asari. to abin da ake bukata shine ya yi silatul rahim eh. wannan yana cin abin da ke jawo abin nan idan ba ku manta ba akwai hadisi na ashirin da biyu nan ba ta ashirin da biyu a baya a begul walidai ne amma hadisi ne da bai inganta ba in kuka koma wannan ba shi bane hadisin mu na hamsin da shida to hadisi na ashirin da biyu ya yi bayani shi kuma kwatankwacin irin wannan amma sai ya faɗi begul walidai ne kyautata ma iyaye to amma shi kuma isnadin sa da'ifi ne kamar yadda ya gabata a lokacin da muka karanta mun yi wannan bayanin حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي nufi da al في nan. المقبرنا unguwarsu a makabarta fa take fa kamar a ce maka dan layin makarahuta eh, to shine almakaburi eh dan layin makabarta kenan makwabcin makabarta kenan an abi hurairah ta qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sayyidina abu hurairah hadisi ya tsaya a gare shi yace ya ji manzal sama yana cewa man sarrahu an yusata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu kun ga bambancin can man ahabba nan kuma man sarrahu duk wanda yake jin daɗi yake jin daɗi an yubsata lahu fi rizqihi da a yalwata masa arzikinsa wa an yunsa lahu fi atharihi sannan a masa jinkiri a rayuwarsa falyasil rahimahu to ya sada zumuntarsa hadisin dai ɗaya ne irin sani iyaka sahabbai sun bambanta sannan almajiran da suka yi riwaya daga wajensu sun bambanta sai kuma lafazin farko ya bambanta da na biyu shi ne na farko ya ce man ahabba na biyu kuma ya ce man sarrafu eh kun ga man sarrahu sai ya zama shi shi shi man sarrahu an yusada lahu eh an yusada lahu man sarra wani ne zai abun arziki yake dogara da nefa na ga wani yaro ran nan waye an mishi aski rabin aski ba a gama mishi nace kai buya akai wannan abu abin wai ya je wajen wajen mai aski ne wai bai da wai wai aka dauke wuta na shi to kai ka je wajen mai askin da da bai da generator ai yanzu daga cikin shurudu mai aski shurudu lahallaki fi hadal asr an yakuna lahu generator sharadin farko kenan daga cikin shurud na tijara na aikin sa ya zama yana da generator amma ba ka da generator shi yasa ne mamakin wanda ya zo kashe mana wutan nan babun man wasala rahimahu a habbahu a haluhu. wannan waƙi ne ko babun babi man wasala rahimahu duk wanda ya sa da zumuntarsa a habbahu a haluhu to danginsa za su so shi in an ce al'ahalu dangin mutum na kusa danginsa na nesa duk ana ce masa al'ahalu ana ce musu al'ahalu to duk mutumin da yake sada zumunta yan uwansa za su so sa danginsa za su so sa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق مجراء عن ابن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسع في أجله وترى ماله وأحبه أهله قلنا يا سامجراء باشا wannan hadisi ne mawqufi daga sayyidina Umar ibn al-Khattab daga sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yace man ittaqa rabbahu duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa A taqwa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai al-Fudail ibn Iyaz rahimahullahu ta'ala yace Allah ya jidaka Allah haythu nahaka wa Allah yafqidaka haythu amaraka abinda ake ce ma taqwa Allah ya ji jidaka haisu na haka. kada Allah ya same ka inda ya hana ka ya ce kada ka je can to kai ya ganka anan wa Allah ya tsida ka haifu amarat sannan kada ya rasa ka a inda ya ce ka je taqwa mm wani daga ci al-Imam Abdullah ibn al Mubarak rahimahullahu ta'ala yake cewa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa wa'mal kamashin fawqa 'aqdi ash-shawki yahzabu ma yara yace khalli dhunuba sagiraha wa kabiraha ka bar zunubai kanana da manya manya ga baki ɗayansu. su fahwa tuqa to wannan shine tsoron Allah wa'mal kai ta aiki a duniya kamashin kaman mai tafiya fauka abdi shauki a saman ƙasa wacce akwai ƙaya ya hazaru ma yara yana taka tsantsan game da abin da yake gani kaga taka tsantsan da rayuwa kenan attaqwa kenan shi yasa al-imam al a cikin littafinsa a risalatu tabukiyya dan karamin littafi ne amma littafi ne mai muhimmanci yake cewa daga cikin al-kalimatul jami'a ash-shar'iyya akwai at-taqwa lafizza ga mammu na shari'a wanda su baki ɗaya sun tattaro alkhairi ne akwai kalmar at-taqwa akwai kalmar albirru, akwai kalmar al-ihsanu akwai kalma alkhair duk waɗannan alfazun jami'atun shar'iyya lafizza ne ga na shari'ar musulunci to a taqwa na ciki to duk wanda yayi taqwa ga ubangijinsa wa wasala rahimahu sannan ya sada zumuntarsa abu nawa kenan biyu kun ga ana son mutum an ya kuna taqiyyan li rabbihi sannan kuma an ya kuna zakiyan fi mu'amalati rairi. ya zama mai tsoron Allah sannan kuma ya zama mai kyautata mu'amalarsa ga mutane ita ita ita matar Abdullahi bin Amr al-As ai na sha faɗa mana ko ita ita ita bata ga aibin sa ba a game da Allah amma shi tana yana da aibi a wajenta tace Abdullahi ne mal abdu salihu da rabbi in dai Abdullahi ne danka tace ma baban shi to a wajen ubangijinsa mutumin kirki ne amma ni a waje na fa kaga ba sai an tambaya ba wato ita bai mata kirki ba ke to nusi alahu fi ajalihi za a jinkirta masa ajalinsa ba zai mutu da wuri ba wata ramaluhu sannan dukiyarsa za ta yawaita wa ahabbahu ahluhu sannan kuma danginsa za su so shi kun ga wannan hadisin mawqufi ne amma ya ƙara manitta bahu. sannan kuma da ya zo bayanin nasi'a ɗin sai ya yi shi bi sigatil mubalagha akai da aka ce nasi'a eh sannan sai ya ƙara wa ahabbahu ahluhu eh, can ai wata luhu dai zai yake da an yi sada lahu fi rizqihi ko shine dukiyar mutum ta yawa shi yasa ake ce ma dukiya ai as dukiya ce mutumin da ke da dukiya sai a ce masa rajulun sariyun wane mai dukiya ne كمان رجل غني رجل ثري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مضغاء أبو مخارق هو العبدي قال ابن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه أنسع له في عمره كنت ga can an ce nusi'a nan kuma wancan an yi ziyada bisa za'ifi nan kuma sai aka yi ziyadatu alhamzati wa sara maluhu wa ahabbahu ahluhu ma'anar su dai daya dukkanin su hadisai ne ingantattu sun inganta kuma ma'anonin su ga sunan wa'azi ne mai yawa a cikin su Allah madaukakin sarki ya ba mu takawa ya ba mu silatul rahimi kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu yi dan shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in